Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Juma'a ministan tsaron kasar Rasha sargi Shoigu ya ce Rasha ta kammala shirin tattara dakarun jiran kota kwana dubu da aka shirya don yaƙi a Ukraine. Tunama an tura dubu tamanin da biyu zuwa fagen daga sannan wasu dubu dari biyu da goma sha takwas na samun horon dabarun yaƙi. sanarwar wacce aka yi yayin wani taron da aka watsa ta gidan talabijin a kremlin da alama ta kawo ƙarshen yunkurin raba kan jama'a a rasha na farko tun bayan yakin duniya na biyu daftarin dai ya sanya dabban maza tserewa daga ƙasar rasha tare da rura wutar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a ƙasar a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar jiya juma'a cewa za ta bara tallafin dala miliyan 275 a matsayin ƙarin taimakon soja ga Ukraine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa ta raba mutane sama da miliyan 3.4 da mahallansa a yammaci da tsakiyar Afirka. Hukumar UNHCR ta faɗa jiya Juma'a cewa ambaliyar ruwa mafi muni a Najeriya cikin shekaru goma ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba mutane miliyan 1.3 da mahallansu sannan kuma ta shafi sama da mutane miliyan biyu da 2.8 a ƙasar mai mutane miliyan ɗari biyu da da ke yammacin afirka mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijirar ya ce matsalar sauyin yanayi na faruwa a halin yanzu kuma hukumar ta lura cewa ambaliyar ruwan ta kuma yi sanadiyar raba mutane da gidajensu a ƙasashen chadi da niger da mali da kuma burkina faso Fiye da mutane dubu hudu ne suka rasa matsugunansu a wannan shekara a arewacin Togo. Bayan yanayin tsaro ya kara taɓarɓarewa sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a makwabciyar ta Burkina Faso a cewar gwamnati. Togo da makwabtanta da ke gabar yammacin Afirka da suka haɗa da Benin da Ghana da kuma Ivory Coast na fuskantar ƙaruwa hare-hare daga mayakan 'yan ta'adda da ke kan iyakokinsu da Nijar da Burkina Faso. A dunkule an gano gidaje 789 da ke dauke da mutane 1,175 da da biyar suka rasa su. ciki har da al'umma kasashen makwabta da suka faki a yankin togo a cewar ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnati a koda a yodan a gidan talabijin da yammacin ranar alhamis labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya mai zaman kansa da ke nazarin take haƙƙin cin zarafi a yakin da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Habasha ya ce idan ba a ka ƙarshen faɗan ba, haɗarin ƙara aikata laifukan ta'addanci na ƙaruwa. Laifuka na ta'asa na gab da faruwa sai dai idan ba a daina tashin hankalin ba. In ji ba a hukumar Radhika Kumar Srami ga manema labarai jiya Juma'a a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. hukumar kula da kare haƙoƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a habasha ta yi gargaɗi a cikin rahotonta ta gabatar ranar alhamis cewa dakarun habasha da eritrea da tigiri sun aikata laifukan cin zarafi a yakin da aka fara shekaru biyu da suka gabata rahoton ya zayyana munanan halin jin kai da ake ciki a yankin arewacin tigiri inda gwamnatin tarayya ta katse mutane miliyan shida daga samun duk wasu ababen more rayuwa da ƙarshe fiye da wata guda ana ci gaba da zanga-zanga a iran inda masu zanga-zanga suka yi aran gama da jami'an tsaro a birnin zahedan da ke gudu maso gabashin ƙasar jiya juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

Lokace na wani mai kyau. sai a dai wako ashe budan gida ke cizo na ashe budan gida ashe budan gida ashe budan gida ke yanki da mun billo ko an ji sunan mu firgita kawai da mun ko an ji sunan mu firgita kawai da mun ko an ji sunan assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da ta tashi lafiya. Lafiya kalau ah. alheri. <laughs> Na ganka kana ta. Eh. <laughs> Ashe kai yi rawa. Ah, ba ana mutu. <laughs> Ashe kai ma mazari ne na. Eh ba laifi akwai azanci ne dai. Akwai azanci mu bari dan girgiza jiki ya bi daidai da waka. Ashe mazari ne na gwamma. Lallai kan yau mun yi babban kamo. Eh, kwarai kwa. Mun kasar Ghana. Ashe kuna da mawaka sosai kuwa malam firgita kawai kenan da <laughs> sunan wakar ce firgita shi sunan shi baban jama ko ka ce baba jama'a ya bakunci wannan zaure damu a yau zuwa an jima kaɗan za mu a gabatar da shi da kyau ko kuma kamar yadda muka saba waka baki mai ita tafi daɗi hmm. gabatar da kanshi. To amma kafin nan baba yau ku kuke karɓar baki. Eh gaskiya fa. <laughs> eh to wannan gaisuwa ce da fatan alheri zuwa ga iyalan gidan Amadun Kano a unguwar da kuma a birnin Accra na ɗaurin auren 'ya'yansu Shaddadu Ahmed da amaryansa Ikilima da Abubakar Musa Babare da amaryansa Maryam Muhammad wanda za a daura a gobe lahadi kenan idan allah ya kai mu iyayen angwaye ko sun hada ne da hajiya ayin ba da hajiya mai dariya da hajiya safiya lami da alhaji umar sarkin faila da alhaji hamisu america da kuma alhaji rabiu dukkanin suna america nan sai kuma antin jidda ladies kenan hajiya mamin idon bob da uwar mitin wato hajiya bunira alaju mamar papa angola kenan da baki ɗayan yan jidda ladies To sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi Sheikh Dayyabu Mai Saje da na marigayi Alhaji Suleiman Zango na ɗaurin aure 'ya'yansu Mustapha Suleiman Baka da amaryarsa Aisha Suleiman Zakariya wanda za a ɗaura a masallacin Juma'a na na Muhammadu Murtala da ke tudun Maliki a Kano a ranar Asabar wato yau Asabar kenan 29 ga wannan watan Oktoba da misalin karfe 11 na safe. To Allah ya bada ikon halartar wannan daurin auren kuma Allah bada zaman lafiya da zuri'a ba. Amin summa amin. To baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyan abar ya huce ga iyalan marigayi Rabirin Muhammadu dan amarya tsohon shugaban kungiyar haɗin kan Kiristoci na jihar Bauchi wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya. Allah ya ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata damu karshen. Bari kuma mu miƙa gaisuwar sada zumunci ta Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na ƙasa a Najeriya. Ya ce yana gaida shugaban kungiyar muryar talaka ta Najeriya zai dubala kofar sabuwa birnin Kebbi da jami'in bincike na ɗaya Ali Rafkana Gashuwa. da jami'in bincike na biyu abdullahi balarabe sakkwato da jami'in kula da walwala da jin daɗin 'yan ƙungiyar comrade abdulwahab haladu zarma hina sai shafale kefin magaji ɗan musa da alhaji idris riwaya sangari wukarin jihar taraba sai babban cif jojin jihar katsina mai shari'a musa ladi abubakar da kuma mai girma kan wanka tsina hakimin ƙetare alhaji usman bello kankara gaisuwa a bari ya huce ta alhaji haruna bibi wa matsuwa ya ce yana so a gaida mashi da aliyu auta kafinta yalwa da ayuba garin sarkin noma da alhaji adamu sarkin sangaru da alhaji yahaya wakilin sangaru da dr sa'idu sani badigo da ibrahim bura udubo da malam malam mai zanen hula da yusuf bazuka gololo sai sakatare alhaji abdullahi jaman kakuri da alhaji yunusa muhammad magayakin fika da hajiya hawa bagauda da hajiya hawa da gauda bajuga da hajiya asibe alhaji haruna bibi watar masuwa da hajiya amina ta alhaji sile na yashi bajuga a ƙarshe yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa maza da mata ya ce Allah ƙara mana zumunci amin. Amin sun amin. To a bangare na kuma sai wannan sakon gaisuwa a bar ya huce da ke cewa Assalamu alaikum. Ina gaida matata Hajiya Habiba da Malama Salamatu sai Baffa Haruna Bajoga da Yusuf Sani Tunduru da Cindo Kwasa Mai Kaji Sangaru da 'yan kungiyar zaɓi sonka da ɗaukacin masu sauraren ku daga Alhaji Buradada na Alhaji Umaru Sarkin Kukuri. sai kuma wannan sakon gaisuwar abar ya huce da ta fito daga mahmud salu kaurin moda a jihar zamfara baban abdulsamad ya ce da farko ina gaida masu gabatar da shirin a ya huce mai farin jini sai kuma mahaifina alhaji salihu mai gyara agogo kauren namoda da liman badamasi limamin juma'a na biyu a kauren namoda da khalifa abubakar atiku mai suna a kauren namoda da matata sadiya badamasi mama abdul samad da kuma liman sani na gegeta da alhaji sanusi walin kaura sai kuma honrabo abdulmalik sa'idu mai biredi gusau da nasiru musa adabka da 'yan baban yusra sai kuma lawal hambali dan silba da ibrahim sd kusfa zaria city da honrabu hafizu ba balarabe gusau da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda sai kuma baffa haruna bajoga da ado salati goma ga annabi rijau da tijani mai takalmi magizawa da usaini dangote karasuwa da daukacin 'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna lafiya kuma da fatan an tashi lafiya To, amin bari kuma mu sake komawa Najeriya inda muka samu wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Asibe Haruna. Ta ce gaisuwa a bari ya huce zuwa ga hajiya Hauwa da Gauda mai tuwo bajoga da anti Grace ma lambata ta fito sai kuma Maryam Dauda da hajiya Aisha mata Alhaji Inusa maga yakin fika. da hajiya amina mata alhaji sule na yashi bajuga sai kuma hajiya asabe bibi ta matsuwa ita ma lamba ta sake fitowa mm. da matan yusuf mai leda da matan malam malam gololo da matan aliyu auta kafinta yalwa da matan sale shehu shahada dambam da dr sa'idu sani badigo da hajiya gwamma ta baba yakubu makeri yawwa da dukan mata eh yanzu da yi magana an <laughs> shi ta ce da dukan mata ba zan karasa sauran ba to zan ce da dukan mata ma'aikatan ma'aikatan sashen hausa na tsallake ku na ta sa ku a ciki na tsallake ku wannan wasiƙa ta mata ce wannan dr sa'idu ma na janye shi hmm. gane <laughs> ta mai gaida matan da <laughs> Wannan da ta zai da ta gaida a cikin wanda ta gada mm. na janye ta. kin <laughs> Ta da fatan an tashi lafiya. Bari kuma mika gaisuwar Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Filatin Najeriya ya ce a su isa masa da gaisuwar sada zumuncin sa zuwa ga alhaji haruna bibi wa tarmatsuwa da bashir tela lafiya da Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto sai Usaini Dangote Karasuwa da Lawal bin Hambali MK Dan Silba jihar Sokoto da Salisu Mai Shinkafa Song da Salihi Modibbo miya jihar Adamawa da Isa Garu Lawali Mai Fili Taraba sai Malami Kura. garin sarkin noma Allah ya haka ne hmm. da Ayuba Isa garin sarkin noma da Alhaji Kabiru PRO da matarsa Fatsima sai Umar Garu da matarsa Hauwa a gindin akwati da Alhaji Babaji da matarsa Biba da Maryam a gindin akwati sai kuma ɗan Juma mai face gindin akwati da JT Love G Kanduna sai kuma matarsa ya ce maimuna da fatar an tashi lafiya eh, wato baba bari mu rufe wannan zangon da wannan sako da muka samu sako na zuwa da kai hmm, baba ya fi sako Yawon haka yake da ya fito daga jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio america ne ada mai kano na maradi mu ne komediyan na farko oh, oh, tun zamanin ana jahilaniya har yanzu allah sa kai yayi wayewa yau wato mu ne ke gabatar da abin ban dariya ina gaishe ke da yari na gaida baba ya koma kiri saboda mana an ansawa ni inda kike birge ni in za ki faɗin abu kayan ki faɗi dariya na ana ki abu ne yana birge mu wallahi kina fi lai muna jin daɗi to ni ala za a kama ki wani kuma mai ban dariya haka mai ba don bura ya yi tsayin da ka ce in ya kwana akwai matsala in babu abin gwiwa ya ce zai zai halaka mutum ina fatan kuna na magana irin wannan na jakiya halbatta kani da sauransu wanda kuke yi jakiya sama sama saboda bai samu fiyawa shi ba ya zo ya intuka ya ce wasu cikin biyu ko a yi daya ko a baya ciyawa ko ya daga sama shi halbi tuka ya ya koyi mai ta shaki ga ta ciyawa a baka. <laughs> Baba wannan si wannan za mu mashi takakkiya. Eh kwarai kwa za a demin lokacin sa. Wannan so ba ta ne bayan mun sallami wannan. <laughs> Eh, eh, eh mun eh. gaba da baban jama. Yawwa baban jama za mu tafi jamhuriyar Nijar. Kwarai kwa. Mu karɓi bakuncin wannan bakoto yanzu. Jaki ta halbi tuka. <laughs> To ga baban jaba nan yana ƙara mana sallama sabili da haka kamar da muka ce waka bakin bakin mai ita tafi daɗi eh, abokin aikin wakilinmu a ƙasar Ghana Idris Abdullah Bako shine ya karɓi bakuncin wannan babban bako a yau. God no go Allah bai samu kunya. God no go shame us, Allah bai samu kunya. Na waiwaya, na ga tsunami ni kallon banza. Na sa so suke su jawo ni baya. Alhairi na shike bakanta masurai, farin ciki na shine tashin hankalinsu. Mu dai mu gaba, ku saura baya da mugun aikinku. Allah ne gata na ba waiwayan banza. Masoyanka da masu sauraron waƙoƙinka sun san ka da Baba Jama'a. Ya aka yi ka samu wannan suna? Sunan eh, Baba mahaifiyana ne. Sunan shi Ahmad Jawando. Sai sa tun da ni babanta ne ya kamata a saya wannan sunan nan a yi shi baban jama'a amma cikin music shi ya juyo ya zama baba jama'a saboda sunan ya kara daɗi ya eh, ka gane a yi saboda karancin lokaci ko za ka dan takaita mana ko wane ne baba jama a takaice dai kamar yadda ka fadi baba jama sunan kenan mana fulani baba na fulanin kasina haifaffen ghana mahaifiyata an haifi ta ghana ubana ghana kakana gana shi komi na gana an haifi ni in 70s na yi zama mai yawa a dakuma accra ya aka ka shiga harkar waka harkan waka farko na shiga ne ta bangaren zikiri wani lokaci akwai wani babba idan ka ce zikiri ne kake wakokin yabo wakokin yabo eh wakokin yabo wani lokaci ina yawan koyon wa zikirayya na alhaji mai suna malam dama shi ni na saba yi shi aka biyo wani babba cikin garin ga kaman ana neman wanda zai yi sikirin kaman abon to shi ma da ya duba shi ya aiko aka kira ni sadiku buhari kuma shi ne wanda ya zo neman wannan nan aka kira ni na je studio na fara sai na fara ne kan yabo Allah ka bar mana shayi Usman tare da kamalun dini Allah ya bar mana yan faila tare da mu cikin wannan lokaci kuna Allah ka taimaki baba giwa tare da ɗansa Abdulwadudi cikin wani shekara na release wannan 96 1996 ne mu ce wannan ne waka ka ta farko ko da waka ta farko da na fara ka fara na'am ka ce ka fara da zikiri na'am a yanzu a amma ban bari ba baka bari ba ban bari ba to a ina za mu kwatanta wakar ka za mu yi cewa zikiri na yabo ko dai hip hop ake cewa ko ya wuke cewa na ainihin hip hop hip life nan ya take over shi yanzu shi ke dominate harkokin wakoki na shi wannan ya, ya, ya take over amma in ana wani abu kaman ana maulidi da wani abu aka same ni of god ina yin sai yayin zikirin muce ko da ɗaya ko biyu ne wannan bai hana ni music nan bai hana ni yin zikirin nan ba yanzu zikiri ya fi karfi ne yabo ko dai waka wakan ya fi karfi da yake yanzu haka shi ke trend don zikiri ban sake abon ko wani abu sisa wakan nan ya fi dominate da shi aka kara sani na yanzu kuma da shi nake move akwai wani mawaki da yake kara ma kwarin gwiwa wanda yake idan ka gan shi kana so ka ga ka zama kamar shi tun da ka tashi ya kara ma kwarin gwiwa ya zama kamar abin kwaikwayon ka den nan ina yawan jin wakokin kujuyanci ina yawan jin wakokin kujuyanci kuma na koyi abubuwa da yawa a ciki amma in dai ka zo ta bangaren hausa a'a ni da kaina nake abubuwa na da eh, cikin masu wakokin hausa fa akwai wani ne ban taba duban wani na kwatanta ba shi dai lokacin nan ina yawan jin wakokin ko citanku kuma ina yawan jin wakokin shi a yanzu yadda kake waka nan akwai wani mawaki da kake so ka haɗa kai ku yi waka tare na dade ina magana ga ina da mawaki guda da nake gani idan mun hadu ya kamata mu yi collaboration kamar alijita nigeria don na gani kamar tafiya na da nashi ya yi daidai sai sa na gani muka yi collaboration ya ya ya work muna kana kokarin ka ga wannan ya tabbata eh ina kokarin ga ya tabbata mun hadu mun hadu so daya mun yi program na kra da shi mun yi program ku freedom da shi mun yi program ku masu da shi kuma ajiyayye ne shi dai in allah ya kaddara saduwar mu za mu yi insha Allah kai suna kwarai a nan gana, musamman a zangunan mu da kasashe makwata yadda kai sunan nan kana ganin aljihunka yana nauyi ban kushi ba kuma ban jin yunwa kana ganin waƙoƙin da kake kana samun wannan albarkacin ina cin albarkacin waƙoƙin kwarai kuwa amma ana cikin tafiya ba kai wurin ba tukuna kana ganin abin da kake samu ya yi daidai da kokarinka da hazaƙarka na waga a'a bai yi ba bai kai wurin ba amma muna gode ma Allah saboda akwai artistin zango dewa da ba su samu wannan amfanin nan da yawa sai sana yan buga kirji in gode ma Allah ba fahari nike yi ba in ina ɗaya daga cikin artistin zango da tun shekaran jiya jiya har yau in za kira suna za kira ni kuma wurin samun amfani na tabbatar ina ɗaya zuwa goma ta bangaren kafofin sada zumunta fa kamar youtube da makamancin haka ka shiga ta wannan bangare ina youtube ina monetization wurin ina instagram duka baba jama'a b-a-b-a-j-a-m-a-h duka ina wurin ina tiktok kuma cikin yi allah pejin yana move yadda ya kamata. Banda fada, sannan aiki sannan ko shakata an kai ka gane yau. Eh, kwarai kuwa. An tuna maka gida. Sosai. <laughs> Ashir da gaske kai mazari ne kuwa. Da mun gode nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu dora akan wannan dogon hirar da yawwa To baba wannan labarin yau da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Bashir Yahuza malumfashi dan garin mu. To. Yahuza ya rubuta ya ce wani bahaɗeje ne dan sanda. Hmm. <laughs> Wai wani bahaɗeje ne dan sanda baba. Eh. ya kama wani matashi mashayi wai an kama shi mai shan wiwi. To ka san 'yan sanda ma wani lokaci suna da dabara in aka dan tsegunta musu eh. wani yana da dan hali sai su dabara su ta jami'an tsaro yadda za su sa ya shige rami. Eh kwarai kwa. To shi kenan aka samu wanda ya samu ya sai da mushi da wannan kunshin wiwi guda uku mm. ya sa aljihu ya shiga otel. Eh. To da yake tabbas sun san an sayar mai sai da mushi da wiwi ya sayar mushi ya fita yana zaune a cikin ɗaki yana so ya sha wiwi. Eh. Sai ya ji an kwankwasa kofa kwankwan kwankwan kwankwan maza maza ya ɗauka ya cusa aljihu. Eh. <laughs> Ya cusa kunshe kunshe guda uku aljihu. <laughs> shi ke nan ya buɗe kofa ya haka wai sai ga eh, eh ka leka ka ga waye sai dan dan sanda tura kofa ya mm. buɗe kofa ya shiga ya shiga ya yi mishi wuri-wuri yadda ya mm. saba dina eh, ya ce ga shi abin da ake toma shi da shi ya ce shi ina aka ce a caje ka aka lallaba aka lallaba aljihun shi sai aka ji ga kunshi biyu ga kunshi <laughs> guda uku na taban wiwi uku na'am yawwa To ka san kowanne hotel akwai ban daki. Haka. Dakunan hotel kowanne akwai ban daki. Haka. To shi kenan ana ta rikici ana ta rikici sai ya shige ban daki. Mm. Shi matashi. Eh. Da ya shiga ban daki ashe da bara ya ma ba je dan sanda. Na'am. Shi dan sandan ya karɓi kunshe-kunshen. Eh, kunshe-kunshe. <laughs> guda uku. Eh. Sai matashi ya ce ba haɗejin ɗan sanda shi wannan laifin da ake tuhumar shi da shi eh, bai aikata shi ba gada ba kushe kushe dama gwiwa hadin ba haɗejin ɗan sanda yasa shi bai aikata wannan laifi ba ɗan hmm. sanda ce mishi me yake nufi yasa shi ya ba shi taban wiwin don ya tabbatar ya aikata wannan laifin ya duba ya gani ko da gaske wannan ya ce shi wannan taban ko dai aljani ne ya saka ta amma ya bashi ta bayyana. Shi bai san yadda aka yi ba. Eh shi bai san yadda aka ta shiga aljihun shi ba. Sai ce to amma idan da gaske ne ya bashi taban ya tabbatar taban wiwi ne da gaske. a hannun dan sanda? dan <laughs> sanda shi yana gani ya taka zahir <laughs> Sai ya ɗauki kunshin taba eh, guda uku ya mika ba. matashi mm. sai matashi a ban daki suke daga gajen ya sa rikicin ya kai ban daki ban daki da am shikenan ya karbi taban wiwi kunshi guda uku sai jefa ta a <laughs> cikin abuna nan abin nan sai kuma kawai sai ja ruwa ya janye shi sai <laughs> matashi ya ce ba dan sandan wai wanda mai abuna yake cewa taban wiwi yace ina taban wiwi sai oh. <laughs> wanda shi wannan zargi ne ina taban wiwi sai ba ɗaya ya fahimci cewa a ce wannan matashin ya bai da <laughs> <laughs> waye ya mace ya toci gashi da ya rike a hannu eh. ya sake an a wa zai kira ba shi da shaida ba shaida dole ya ke ya <laughs> ya fita yana shirin ta galbi ya kyala matashi ya sha kada dan sandan ya za A to shi ke dan shi hakuri ka sake an maka wayo. To na ga malama Juli na daga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki dai yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ji karashin wannan hira. <laughs> To da alheri. Allah ba mu mu dabbaru. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni. Muhammad Hafiz baban ke sallama da ku a wuni lafiya. Allah ba mu ka taimake mu.